さんも Gracias. Ala sarki ala sarki eh, ala sarki ala to ala saka ala wadalla Gurukula Stambul ko ba ka aka taba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنا واش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيان هكا za mu dora a kan inda muka tsaya muna magana a kan wato nau'o'i na fusuk malam ya gaya mana nau'o'i daban-daban a yau kuma zai mana magana a akan alwanun su nau'o'i na munanan ayyuka sai ce wa amma alism wal udwan wato lafazin alism wal udwan fahuma ne. su wato sa'annin juna ne a wajen me a wajen ma'ana al'isim zai iya ɗaukan ma'ana al'uduwan al'uduwan zai iya ɗaukan ma'anar al'isim Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimake ne akan aikin alkhairi da tsoron Allah kada ku yi taimake ne akan sabo da tsallake iyaka sai ce wa kullu huma idza ufrida tadammana al-akhar kowane ɗaya daga al-ithm da al-udwan idan aka kadaita su to sai ya dau ma'ana ɗayan ma'ana idan suna gefe wancan yana gefe ɗaya ismu yana gefe ɗaya udwan yana can wani guri daban ba a haɗe suke ba to kowanne zai iya ɗaukar ma'ana ɗaya wa kullu ismin a akan haka sai ya zama duk ismu udwan da aikin sabo shishigi ne idh huwa fi'lu ma naha Allahu anhu domin zai zama aikata abin da Allah ya hani aw tarku ma amara Allahu bihi ko kuma barin abin da Allah ya umarni da shi فهو عدوان على امره ونائه to wannan zai zama shishigi ne akan umarnin Allah dan ya ce a aka ƙi wanahi zai zama kuma shishigi ne akan hannunsa ya ce a bari aka ƙi bari wa kullu udwanin ism akan haka duk udwan ism ne hakanan duk ism udwan ne fa samu bihi sahibuhu domin duk wani shishigi da mutum ya yi zai yi laifi da yinsa walakin in daqatiranihima amma idan aka hada su guri daya fahuma shay'ani bi hasbi muta'alliqihima wa wasfihima za su zama abubuwa ne guda biyu daban-daban gwargwadon abin da ya rataye da su da kuma ainihin sifofinsu فالإثم ما كان محرم الجنس idan ya zama suna haɗan wanda aka ce za a rarraba ma'anarsu zai zama lafazin al'ithim ya zama jinsin abin da aka haramta kalkadib kamar ƙarya to kaga duk wani nau'i na karya ya shiga ciki na haka jinsin karya kaga anan zaman kansa yake abu ne da Allah ya haramta kuma yinsa ya zama ya zama ne aikin sabo ne wa zina da zina وشرب الخمر ذا شنجيا وناوي ذلك نمك من تونا والعدوان شيكما عدوان ما كان محرم القدر والزيادة أبن دا أكا حرم تك غرغودن سدك آلي أكانسا كنا أنشي غا إيا كرين دا دائما تين يسألي كي إيا كا وما أنشي صلى أزار ركا عدواني چا أني نسم نيديوا ركا تقوى سزن دنگي وكاك أنا ya yi ƙari a kan abin da aka iyakance fal'udwan zai a nan ma'anar zai zama ma'anar udwan za ta zama ta'addi ma'ubi minhu tsallake abin da aka halatta masa ilal qadril muharram zuwa gwargwado abin haramtawa wa ziyadati da daɗi ga iyaka gwargwadon da aka bashi sai ya wuce ga guda kaza aka ce masa sai ya kare akan wani to wannan sai ya zama shine ma'anar al'udwan tsallake iyaka kal itida'i fi akhdhi al-haqq mimman huwa alai kaman shi shigi wajen karɓa haƙi a gurin wanda yake da haƙi a kansa imma bi an ya ta'adda ala malihi ko ya wuce iyaka akan dukiyarsa au badanihi ko a jikinsa aw irdihi ko a mutuncinsa kai za ka saba kashe bata misali idan ya ɗaukan idan ya kwace masa wato ice guda ɗaya lam yarda iwadaha sai zama ba zai yadda ya dawo masa da kamarta ba illa darahu sai dai ta aini ita icen nan guda ɗaya daidai yake da gidanka ma baki ɗaya to kaga yayi mai ya tsallake iyaka wai za a talafa alaihi shay'an idan ya lalata masa wani abu guda ɗaya shi kuma a talafa alaihi adahu sai lalata masa ninkin ba ninkin waɗanda wannan kaga lafazin tsallake iyaka ya shafe shi wai za fihi ƙala fihi kalimatan idan ya gaya masa wata kalma guda ɗaya mummuna wala fihi adahu shi kuma sai ya gaya masa ninkin ba ninkin wani wataƙila ya gaya masa goma ko sama da haka kaga ya wuce me ya wuce iyaka wanda Allah ta yi wa yana aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi in ba ku yadda ban akai muku laifi ba ku yadda ba to ku rama gurgudan iya laifin da aka yi amma Allah ce wala in sabatum lahu wa khairun lis sabiri in kuka yi hakuri ma to ai shi ya fi alkhairi ga wanda suka yi to mutum har ya ce bai yadda ba to sai zama daidai gwargwadan abin da aka yi masa amma in ya wuce haka ya yi mai ya yi udwan ya yi tsallake iyaka shi sa a abubuwan da ba za a iya iyakance su ba a laifuka shari'a ba ta cewa a yi ramuwa kamar fasa kai ko huda ciki shari'a ba ta yi da a yi kisasiya sai dai a biya mai sai dai a biya diya saboda fasa kai in wani ya fasa wani kai aka ce shi ma a fasa masa to ba san iya inda fasawa za ta tsaya ba wataƙila a wuce je ya ƙwaƙwalwa wataƙila shi kuma yan fata ya ɗaga masa eh eh sai danginsa su haɗu su biya in babu hukuma ta biya masa ya koma haƙƙin sai koma kan hukuma eh. da ita take da haƙƙi ta karɓar masa haƙƙinsa idan mai haƙƙi idan wanda haƙƙin yake kansa ba shi da shi ita sai ta ladabtar da shi ya a ɗaure shi ko a yi masa bulala ko wani abu na horo in ya so ya ta biya ka gani haka ciki shi ma tunda shari'a ta san zai wahala a iyakance yanayin yadda aka huda mutum ciki ranar shi ma ba a cewa a yi ramuwa sai dai a yi diya yace fa haza kulluhu udwan wannan dukkanin sa tsallake iyaka ne wa ta'addil lil adli kuma tsallake adalci saboda zai wahala a mutum ya wuce iyakar abin da aka yi masa wa hazal udwana naw'an wannan shishigin ko tsallake iyakar iri biyu ne udwanun fi haqqillah tsallake iyaka a haƙƙin Allah akwai wanda su a haƙƙin Allah suke tsallake iyaka wa udwanun fi haqqil abd akwai tsallake iyaka a haƙƙin bawa kama idza ta'adda ma abaha Allah lahu misalin tsallake iyaka a haƙƙin Allah mutum ya tsallake iya abin da Allah ya halatta masa min alwaqi halal na daga kusanci na halal fil azwaji a mata wal mamlukati da bayi sai tsallake ila ma harrama alaihi zuwa abin da Allah ya haramta masa min siwa na waɗansu a Allah su subhanahu wa ta'ala ta yi jihim hafi والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم wayannan su ne hanyoyin da aka halatta mutum ya biya bukatarsa matan mutum ko bayansa to sai tsallake zuwa wani abu daban ba matansa ba ba bayansa ba wanda ba alaka aure ba alaka bauta a tsakaninsu wannan ya yi me ya tsallake doka Allah ya zama yayi udwan kenan amma qala ta'ala kama Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai dai matayensu da bayinsu idan suka je musu wannan ba za a zarge su amma fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadu wannan waɗannan masu tsallake iyaka وكذلك تعدي ما أبيها له من زوجته وعمته ila ma harrama ila harrama alaihi minha a ta sama da baiwarsa akwai iya inda aka halatta masa shine me shine gabanta to sai kuma ya tsallake zuwa wani abu daban ba nan gurin ba shi ma yayi ne ya tsallake abin da Allah ya halatta masa ka wad'iha fi haidha kaman kusantarta a lokacin hailarta aw nifasiha ko lokacin bikinta aw fi ihrami ahadihima ko lokacin da ɗaya su tana cikin harama da hajji ko harama da umra ka gani ko aw siyamihi alwajibi ko kuma shi yana cikin azumi na wajibi ko dukkaninsu kuma ya kutsa a sannan ya ce zai je musu wannan shi ma ya tsallake abin da Allah ya halatta masa ko kuma ya maimakon gaba ya je baya duk wannan ya shiga cikin tsallake iyaka kenan ga iya inda Allah ya ajiye shi gwargwado shi kuma ya tsallake wannan zuwa wani abu baka zalika kullum man ubi halahu min hukadarun ma'ayyan haka nan duk wanda aka halatta masa wani gwargwado abin ayyanawa fa ta'addahu ila akthara minhu sai tsallake shi zuwa mafi yawa da shi wa huwa min al'udwan wannan yana daga cikin tsallake iyaka kamar ubi halahu nazarul khitba kamar wanda aka halatta masa kallon mace da niyyar zai aure ta an halatta masa ya kalli fuskarta ya kalli tafukanta wannan haduwar malamai saɓanin kuma da wanda suke ganin za a iya kallon wasu ɓangarorin ban da wannan wasu shahadati ko kallo dan ba da shaida eh, a gaban shaida ne aka ce ka san wance don ya tabbatar ya shari'a ta ba shi dama ya kalli fuskarta ya kalli hannayenta wal mu'amalati ko mu'amala kamar cinikayya ko koyarwa wal ko wajen magani kamar likita an ba shi dama ya kalli gwargwadon inda ciwon ta yake amma fa laqad tarafahu ila mayadina mahasin al-manzur sai kuma ya saki kallon nasa zuwa wuraren kyan wanda yake kalla wani gurare daban ba iya gwargwadon gurin da bukata eh, ta bayi zuwa gare shi to fa ta'adda al-mubaha ila al-qadar al-mahdhur wannan za a ce ya tsallake abinda aka halatta masa eh, zuwa wani gwargwado kuma da aka hana shi wahama haular hima kuma ya shiga yawo a cikin bataka almahut mahjur abin kewayewa wanda aka katangage shi kuma yana so ya kutsa ciki wannan menene tsallake iyakan yace wal ismu wal udwan ismu da udwan huma al ismu wal baghy al madhkuran fi surati al a'raf sune al ismu wal baghy da Allah ya faɗa cikin suratul a'raf ma anna al baghy ghalib istimalihi fi huquq al ibad tare da cewa shi lafazin baghy ana an fa amfani da shi ne abin da ya shafi haƙoƙin bayi wal istidalata alaihim da kuma wuce iyaka a kansu shi ne lafazin albagayu aka fi amfani da shi wa ala haza a bisa wannan fai za ƙunina albagayu bil udwan idan aka haɗa bagayu da udwan كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس زي زما بغي زالنت باي da abun haramtawar jinsi wani abu ayyananne da shari'a ta hana ayi wa bayi ka sarikati kaman sata wal kadhibi da ƙarya walbuti da ƙirƙirar ƙaryan a danganta ta zuwa gare su walibtida'i bil adha da farawa da cutarwa wal udwan shi kuma udwan sai zama ta'addil haqq fi istifa'ihi ila akbar minhu zai zama tsallake haƙi wajen cika wanda ya fi haƙƙin nasa girma misali ya cire masa ɗan yatsa ɗaya wanda shari'a ma bata ba shi dama shi ya rama da kansa ba sai dai kai wa hukuma ta rama masa to sai ko kuma ɗauka abu mai sauƙi dai kamar mari ɗaya shi kuma sai masa biyar to kaga wajen ramawa ya tsallake iyaka ya yi masa mafi yawa da wanda ya masa فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله وزي زما حقين باي البغي والعدوان زي زما ديدي كده الإثم والعدوان أحد الله wannan sai zama a haddin a haƙƙin bayi wancan kuma a haƙƙin Allah ta baraka wata sai ce fa hauna arba'atu umur anan ga wasu al'amura guda hudu haqqul lillahi wa lahu hadd haƙƙin Allah wanda yana da iyaka wa haqqul li ibadihi wa lahu hadd da haƙƙin bayinsa shi ma wanda yana da iyaka fal baghy wal udwan wa zulm تجاوز الحدين haddain wato zalunci da tsallake iyaka da zulmu wannan tsallake haddodi ne ila ma wara'ahuma zuwa abin da yake bayan bayan su aw taqsir ko takaitawa ga barin isa haddin da aka ce akai wala sula ilayhi ma ba zai sadu zuwa gare su kenan ana akwai haƙƙin Allah shi kaɗai akwai haƙƙin bayi wanda yana da iyaka shi ma wancan yana da iyaka to a nan bagayu da udwan zai zama tsallake haddin biyu izuwa abin izuwa bayan iyakan ko kuma a yi abin bai kai inda aka ce ya kai ba to duk wannan zai zama albagayu ne wa udwan wa amma alfasha wal munka lafazi na biyu shine lafazin alfahsha da almunka falfahsha'u sifatun li mawsuf sifa ce ta wani abin sifaitawa qad huzifa tajridan li qasdi sifa wanda aka shafe shi dan dan tsaraitawa ga nufin sifaitawa waya fi'latul fahsha shine aiki wanda yake mummuna wal khaslatul fahsha da tada mummuna وهي ما ظهر قبوها لكل أحد ita ce wadda munin ta yi bayyana ga kowane mutum ɗaya kowa in ya gani zai ce kai wani abu yi muni wastafhashahu kullu zai aqlin salim duk ma'abocin hankali lafiyayye zai ga munin wannan abu wannan shine mai shine alfasha wali hada saboda haka ne fussirat bizina wal liwa fahsha aka sifaita ta da zina da liwa nan dukkaninsu sunansu mai alfahsha wasan ma Allahu fahisha Allah ya kirawo zina da fasha litana hiya qubhiha saboda ta kai matuƙa amuni wa kadhalika qabihu min alqawl haka nan magana mumuna yusamma fuhshan ita ma ana kiranta alfasha wa huwa ma zahara qubuhu jiddan shine abin da muninsa ya bayyana kwarai min sabbin na daga zagi mummuna walƙazfi da ainihin jifan mutum da abin da bai ce ba ko bai aikata ba wanawahi da makamancinsu duk wannan Allah ya kira su da mai da alfasha saboda abubuwa ne muna kowa kuma a zahiri yana ganin muninsu ko masu yin su sun san cewa munanan abubuwa wa alman munkar amma shi munkar fa sifatun li mawsufin mahdhufin aidan sifa ce ta wani abin sifaitawa har ila yau ai al fi'l al munkar shine aikin mummuna wa huwa alladhi tastankiruhu al uqul wal fitr shine abin da hankula take kinsa hakanan halitta ma take kinsa ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاصة الشم dangantuwarsa zuwa gare ta kamar dangantakar mu abu ne mai wari da ɗoyi zuwa jina na sheƙa da zarar an matsa da abin zuwa hanci hanci zai furzar da shi domin mai domin abu ne wanda mummuna game da sheƙa wal manzarul muqabih ila al'ain kamar abu ne mummuna dangane da ido ido da ya ga wannan mummuna abu zai maza ya kau da kansa wa ta'amul mustakrah ila zau kamar ɗanɗano ne abin ki zuwa ɗanɗano wato a harshe amma mutum a samun mur wanda bai san mur ba a ɗora ɗanɗana a harshe nan da nan zai maza ya furzar da shi to haka alfasha take dangane da ainihin muninta wasautul mustankar ilal uzun kaman murya wacce take a baki zuwa kunne da kunne ya ji zai maza ya zabara ya ki wannan murya amma shi da inkarul uquli wal fitr lahu fa huwa fasha haka duk abin da hankali da halitta kin su yayi tsanani gare shi to wannan abin ya zama mummuna ko ya suna ganin munin wa'ancan abubuwan guda biyu da muka wani azina walliwa ko ko kwanan nan wani da za a naɗa babban alkali ko a kotun koli ta america kaga aka ɗauko laifin shekara wajen talatin da i ba wai ya yi lata a wai ya taɓa kamo hannun wata lokaci kaza ya jawo shi jikinta da wannan wajen shekara talatin yanzu za a ba shi babban matsayi aka zo aka jefe shi da wannan sai da amerika ta tattauna akan matsala to ya kuma lalata kanta kaga abu ne mummuna كما فهش إنكار الحواس له من هذه الدركات مدركات كما عند إنكار جي نجيكي يكي غنمون وإن مونا نأبوا ما سهلكوا فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تعلفهن wal mustakrahu laha yace abin ƙi gare ta abin da bata saba da shi ba bata gane shi ba mummuna wanda yake abin ƙi gare ta allazi tashtaddu nufratuha anhu wanda kyamarta za ta yi tsanani gare shi huwa alfasha to wannan shine mummuna wali zalika qala ibn abbas saboda haka abdullahi dan abbas ya ce a wajen da yake a wajen fassara alfasha lalace inna salata tanha anil fahsha'i sai abdullahi dan abbas ya ce alfahisha az-zina da ce zina wal munkar ma wala sunna abinda ba a san shi a wata shari'a ko a sunna wannan shine me munkar ba a san shi a wata shari'a ba bai zuwa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine me munkar haka abdullahi dan abbas يا يفسر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف كالورد عند عبد الله عباس الربي لكان أبن نبع سنكاو سبب أصاب الشباب وبين ما استقر قبوه في الفطر والعقول دا أبن نمون سيتبت أحلت نكومتنا بحنكل إيش تكرر بي ونعم wannan duk ya zo mana da wannan dai ya bambance mana wa'annan abubuwan guda hudu na farko ya yi mana magana akan al'udwan al'ismu wal'udwan na biyu alfahsha da munkar da mu bambance tsakaninsu dukkaninsu ɗaya ya tafi akan haƙƙin Allah ne ɗaya kuma akan haƙƙin bayi abu na gaba shine ce alƙawlu ala Allah bila ilmin asulul mafasidi faɗawa Allah abin da baka da sani wannan shine asalin barnace barnace ka ce Allah ya ci alhali baka sani ko ka ce Allah ya haramta alhali baka da sani akan wani wannan aka ce asulul mafasid shine asalin barna wa ma qalu ala bila ilmin amma faɗawa Allah magana da mutum ba shi da sani eh? ya ce Allah ya haramta alhali ba shi da hujja ko ce Allah ne ya halatta alhali ba shi da hujja huwa ashaddu hadhihi ta tahriman shine mafi tsananin haramci ga dukkan waɗannan ababen haramta shine mafi tsanani akan ithmu shine mafi tsanani akan udwan shine mafi tsanani akan alfahsha shine mafi tsanani akan almunka wa azamuha ithman shine mafi girman talaifi ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة saboda haka ne aka ambace shi a mataki na hudu min al-muharramat daga cikin abubuwan haramtawa allati ta alaiha ash-shara'i wanda shari'o'i suka haɗu akai wal adyan da addinai wala tubahu bi hali shi wannan ba halatta shi ta kowace hanya gwara al-ithmu aikin laifi akwai sanda za a halatta mutum misali cin bushe haramun ne amma akwai sanda za a halatta mutum ko ka gani ko to amma fa ka gaya Allah abin Allah bai ce ba wannan ba wani lokaci da aka halatta mutum Ballata la takunu illa maharamat wannan baya ba wata hanya sai dai kawai haramun walaysat kalmar ce ita ba kamar mushe bane waddami da jini wala mil khinziri da naman alhanzir alladhi yubahu fi halin duda halin wanda za a iya halatta mutum a wani yanayi kuma a haramta masa su a wani yanayi amma faɗa Allah babu wani abinda da baka da sani a wani lokaci da aka halatta mutum yace fa innal muharramati naw'ani abubuwan da aka haramta din su ma nau'i biyu ne muharraman li zati la yuwahu bi hali abin haramta akan kansa ba halatta shi ba ta kowane yanayi wa muharraman tahriman aridan da abin haramtawa haramci na dan wani lokaci fi waqtin duna waqtin a wani lokaci banda wani lokaci iri biyu ke akwai wanda yake abin haramta kullum kullum har abada akwai wanda a wani lokaci an haramta a wani lokaci an halatta وقال الله تعالى في المحرم لذاته Allah ya faɗa dangane da abin da aka haramta a kan kansa shi kansa haramun ne ba wani lokaci da aka halatta shi Allah ya ce qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah ya haramta fawahish munanan ayyuka abin da yake bayyananne da abinda da yake mai boyayye babu wani ainihin wani lokaci da aka haramta alfasha aka halatta alfasha to kaga wannan na farko ke sumantan alaminu ila ma huwa a'zamu minhu Allah sai ya shiru zuwa abin da ya fi alfasha girma a can mun ga yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara alfasha da cewa zina to sai kuma Allah ya ciro zakallahu sai Allah ya ciro zuwa abin da ya fi wannan girma فقال يتي والإثم والبغي al الحق da aikin laifi da zalunci ba tare da haƙƙi ba wanda ya fi me ya fi alfasha saboda alfasha haƙƙi ne na Allah amma bagayu fa haƙƙin wani ne wanda in ba ya fiye mutum ba har abada yana nan akan mutum kuma wani haƙƙi ma ba ka san yadda za ka nemi mai shi ya yafe ba ka yi masa shi ya wuce musamman yanzu irin Ɗan abu takaitaccen misali irin yadda muke tuki yanzu abubuwa na ganganci wani ka dan shi wani ya zo ya zungure ka wani ma ya ma tabo a mota ba ka sani ba ranka ya gani ya ɓaci shi ya yi wataƙila shi ya gani amma bai iya tsaya ya baka haƙuri ba to duk irin eh, wasu abubuwan da za su shigo wanda zalunta wani ne mutum shi yana ganin ba komai bane ya wuce to kuma akwai rana da za a tsaye da mutum sai an bi diddigin wannan abu kamar yadda manzo Allah ya faɗa hatta akuya mai kaho da tutunkuye yar uwarta sai an tsaye da su an yi kisasi sai an rama mata to ya kuma mutane sun manta ƙala minu ila ma huwa zama minu sai shiru izo abin da ya fi wannan faƙala sai ce wa an ci ko billahi malami na yunazzil bihi sultan ku tara Allah da wani abin da Allah bai saukar da hujja da shi ba wannan ya fi kuma al'ismu ya fi albagai su manta ƙala minu ma huwa a zama minu sai ciri zuwa abin da ya fi wannan girma wa ƙala wa an ta ƙulu ala ma la ta'lamu ku gaya Allah abin da ba ku da sani ku ce Allah ya haramta alhali ba ku da sani akan haka ko ku ce Allah ya halatta alhali ba ku da masaniya akan wannan to wannan shi kuma har ya fi shirka girma domin shi aka jinkirta sai ce fa haza a'zamul muharramati inda Allah wannan shine mafi girman ababen haramtawa a wurin Allah wa shadduha ithman mafi tsananin talai fa innahu yatadammanu al-kadhiba ala Allah domin ya kunshi abubuwa da yawa na farko ya kunshi yi wa Allah ƙarya wa nisbatu ila ma la yaliqu bihi ya kunshi danganta wa Allah abin da bai dace da shi ba wa taghayyuri dinihi wa tabdilihi da canja addininsa da musanya shi domin ta yi abin da kace haram din halal ne ta yi abin da kace halal din kuma haram ne to kaga ka canja addinin Allah wa nafi ma athbatahu wa ithbati ma nafahu da da kore abin da Allah ya tabbatar wa kansa da kuma kore abin da tabbatar masa abin da ya kore wa kansa haka shi kuma babban hadari ne wa tahaqququ ma abqalahu da tabbatar da abin da Allah ya bata wa ibdali ma haqqaqahu da bata abin da Allah ya tabbatar wa adawati man walahu da gaba da wanda Allah ya ce ai soyayya da shi wa muwalati man adahu da soyayya da wanda Allah ya ce ai kiyayya da shi wa hubbi ma abghadahu da san abin da Allah ya ki wa bugudi ma ahabbahu da kin abin da Allah ya so wasfuhu bima la yaliqu bihi da sifaita Allah da abin da bai dace da shi ba fi zati a zatinsa wasu faci da sifofinsa wa kawali da maganganunsa wa fa'alihi da ayyukansa wannan su ne abubuwan da za su tabbata idan mutum zai gaya Allah abin da ba shi da sani duk zai iya afka a cikin waɗanda. waɗannan falaisa fi ajnasi ce azam inda Allah ne babu a jinsin abubuwan da Allah ya haramta mafi girma a wurin Allah fiye da wannan ka gaya Allah abin da baka da sani wala ashadda isman babu mafi tsananin laifi wa huwa aslul shirki wal kufri karewa ma ai shirka da kafirci ma duk sun shiga cikinsa wa alaihi ussisatil bid'u wa dalalat akansa aka kafa bid'o'i da bata wa kullu bid'atin mudillatin fi dini asasuha al qawlu ala Allah bila ilm duk wata bid'a mai batawa a cikin addini tushenta gayawa Allah abinda ba mutum bashi da sani to haka ne Allah ya tabbatar da abu kai ka ce ba haka ba ko Allah ce ga yadda za a kai kuma ka zo da sabo a addini kaga kenan ashe bid'a ma ta shiga cikin faɗa Allah abinda baka da sun wale haza ishtadda nakiru salafi wal a'immati laha saboda haka ne kyan magabata da shugabanni ya tsanani akan mutum ya faɗi a da bai sani wasahu bi aliya min aqdar al suka yi tsawa ga masu yin haka a sassan duniya daban-daban wa hazzaru fitnatahum ashadda tahdhir suka tsoratar da mutane fitina irin waɗannan mafi tsananin tsoratarwa wa fi zalika suka kai matuka a cikin wannan malam yubaligu mithlahu fi inkaril fawashi irin abin da basu kai matuka a kan irinsa ba dangane da inkarin alfasha wa zulmi da zalunci wal udwan da shishigi wai sun yi sun ki matukar ki ga gaya Allah abin da mutum ba shi da sani fiye da yadda suka yi inkari da ki na alfasha da zalunci da shishigi iz madaratul bid'i wa hadmiha lid-dini wa wana fata lahu ashadd domin cutarwar bid'a da rusawa addini da take da korewar ta ga addini shine mafi tsanani ra'an kara Allah ala man nasaba ila dinihi ta halila shay'in aw tahrimahu Allah yayi musu duk wani wanda ya danganta zuwa addininsa halatta wani abu ko haramta shi min indihi daga kan kansa ba daga Allah ba daga manzan Allah ba bila burhan min Allah ba tare da hujja daga Allah fa qala ta'ala Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib kakku faɗi abinda harsunan ku take sufaitawa na daga ƙarya ku ce wannan halas wannan haramun don ku ƙirƙiri ƙarya ku danganta zuwa ga Allah ga Allah ya yi hani matukar hani akan mu fa kaifa biman nasuba ila awsafihi subhanahu wa ta'ala ma lam yasif bihi nafsuhu to ya wanda ya sifaita danganta zuwa sifofin Allah sarki ya tabbatar masa kuma ya ɗaukaka abinda shi bai sifaita wa kansa ba auna نفى عنه منها ما وصف به نفسه كوي كوري Allah abin da ya sufaita wa kan nasa me matsayinsa wannan ala ba'd salaf wasu daga cikin magabata suka ce liyahdhar kuma an yaqul ayan ku lalle ya kiyayi cewa ahallallahu kaza Allah ne ya halarta kaza wa harrama Allah kaza Allah ya haramta kaza fa yaqulu Allah Allah kuma yana cewa da shi kazabta ƙarya kake min lam uhilla haza ni ban halatta wannan ba wa lam uharrim haza ni ban haramta wannan kaga ya matsayin wannan shi yana cewa Allah yana ya halatta Allah yana cewa ƙarya kake to Allah ya ƙaryata mutum kuma wani irin babban maƙaryaci ne wannan don haka kina abinda mutum ba shi da sani ce Allahu a'lam Allah shi ne masani hakanan jawo ayoyi da yanzu yake yawaita da hadisai musamman ga masu son su tallan ko siyasarsu ko ƙungiyarsu ko maganinsu nan da dama a kafofin yada labarai mutum ya jawo aya ba abin da Allah yake nufi da ita ba ko ya jawo hadisi ba a abin da Allah yake manzo Allah yake nufi da wannan hadisin ba to kaga duk sai ya fada cikin wannan haka mutum zai tallansa ya tallansa na siyasa ne na magani ne na yi yayi abinsa kai tsaye ya koda maganinsa ya koda kungiyarsa da jam'iyyarsa da shauransu amma ban da jawo ayar da ba shi da masaniyar mai Allah yake nufi da ita ko hadisin da bai san mai manzan Allah yake nufi da shi sai je ya fada karkashin wannan abin da Allah ya hani wala ta taqulu ta sifa alsinatukum hadha halalun wa hadha haramun لتفتروا على الله الكذب يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد me ake nufi da wannan mutum ya halatta abu ko ya haramta abu da ra'ayinsa kawai bila burhanin ba tare da hujja ba min Allah daga Allah wa rasulihi da manzon Allah fa asalin wal kufri asalin shirka da kafirci huwa alqawlu ala Allah bila shi ma asalin ai fadawa Allah ne abin da ba sani ko Allah ya ce shi kadai ne wani ya ce a ah, alloli da yawa Allah ya ce shi ne abin nufi da bukata Allahu samad a ya ce shi kuma akwai wanda za a nufa da bukata eh? to kaga kenan akwai wanda shi ne zai iya biyan bukata waɗansu wataƙila ƙasar kabari wataƙila baƙin bunsuru wataƙila zakara mai ruwan wake shi ne in yayi wataƙila bukatarsa za ta bayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi ake nufi da bukata to don haka yace shirka da kafirci suna daga cikin faɗa Allah abinda ba san فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله mai shirka yana riya cewa abin da ya rika din na abin bauta kuma bayan Allah wai zai kusanta shi zuwa ga Allah wai shafa'u inda wai zai nema masa ceto a wurin Allah to kaga ta zai nema masa ceto Ashe yana cewa man zalla zai shawa indahu illa bi izini ba wanda zai ceto a gurin Allah sai da izinin sa to ya Allah zai ba gunki izinin ce wa yaqdi hajatahu bi wasitati yana ganin wai wannan wani Allah ta hanyar sa ne zai samu biyan bukata kenan ta hanyar aljani ko wani rauhani ko kaza ta hanyar namu zai samu biyan bukata kama ta kunu wasaidu inda al-muluki kamar yadda ake samu masu tsananta mutum zuwa sarakuna to yana ganin wai Allah ma sai an samu wannan tsanukan alhali yana cewa ko wai za su alaka ibadi a nifa inni qarib kusa nake karewa ma yace wa huwa qarba ilayhi min hablil warid ya fi kusa da mutum fiye da jijiyar wuyansu wa kullu mushrikin qa'ilin Allah bila ilmin duna al-aqs naka duwani wani mushriki yana faɗa Allah ne abin da ba shi da sani idil qawlu ala Allah bila ilmin domin faɗa Allah abin da ba sani qad yatadammanu at-ta'til ya kunshi kore su fa Allah wal ibtida'u fi dinillah da kirkire a cikin addinin Allah fa huwa amu min ash-shirk naka kinan ka gaya Allah abin da ba sani wai ya wuce shirka wa shirku fardu min afradi shirka ɗaya ne kawai daga cikin abubuwan da gaya abin da gaya Allah abin da mutum da sani ya kunsa wala ya zaka nan kadiba ala rasulillah mujiban li dukhulin nar saboda ka yi wa manzon Allah ma ƙarya ya zama ya wajabta shiga wuta wattikhadhu manzilatan minha mubawwa'an da riƙar wurin zama a cikin wuta huwa almanzilul lazim abin da ake nufi da mubawwa'an shine wurin zama wanda ilazum ce mutum la ifariqu sahibihi wanda mai shi baya barin gurin to haka wanda ya kirkiri karya ya danganta zuwa manzon Allah to haka ya riki wurin zama na dindindin a cikin mutum kamar yadda manzon Allah ya faɗa ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu an nar wanda ya yi min karya da gangan yana sani to tanadi matsugunin sa na dindindin a cikin mutum لأنه متضمن للقول على الله بلا علم domin yin ƙarya ga manzon Allah ya kunshi yin ƙarya ga Allah bila ilmi ba tare da sani ba fasari da kadhibi alai daidai yake da kaiwa manzon Allah din ma ƙarya lana man dafa ila rasuli fa huwa mudafun ila mursal duk abin da aka rabawa manzo to an raba shi zuwa wanda ya aiko ila mursil zuwa wanda ya aiko shi القول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه فدا الله ابن دبا سني مبين كركران كريان اكن اكن الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا waya fi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya idan ganta zuwa ga Allah ba fa zunubi ya bid'a kulliha dakhilatun ta ta hadha al-jins ce laifukan masu bid'a baki ɗaya ta shiga ƙarƙashin wannan jinsi domin dukkanin suna danganta ƙarya suna danganta abin da Allah bai ce bai zuwa gare shi ko abin da manzon Allah bai ce bai zuwa gare shi misali sun ce za a yi wa Allah ibada iri kaza wataƙila ma za a samu lada iri kaza ko alhali Allah ba haka yi ce ba manzon Allah ba haka yi ce ba kenan kaga an kirkiri wani abun an danganta zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon Allah wala ta tahaqqaqu tawbatu minhu illa bi tawbati min al tuba daga irin wannan ba ta tabbatuwa sai daga tuba daga bid'a mutum ya tuba ya ce ya bar wannan bid'a idan kuma mai kiran mutane ne zuwa wannan bid'ar to kamar yadda muka karanta a baya sai ya fito ya gaya mutane waɗanda ya ɓatar ɗin ko ya bayyana a fili cewa abinda da muke kai na kaza da kaza ba shi ne daidai ba yanzu Allah ya ganar da mu abin da yake na gaskiya shi ne kaza da kaza saboda dalili kaza na ƙur'ani ko saboda dalili kaza na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ne tubansa ya tabbata وعن أبي التوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة ya za a samu tuba ga wanda bai san ma cewa bid'a yake ba aw ya zunnu ha sunna ko yana zaton sunna ce aw ya du'u ila yana kira zuwa gare ta wa yahuddu alaiha yana kwadaitawa a kanta wala tankashifu li hadha dhunubuhu zulmansa ba za ta yayi da wannan Allah ce ta jiba wata tawbatu minha wanda tuba ya wajaba a kanta illa bi tawallihi min as-sunnah sai ya zo yaron gumi sunna wa kasaratu ittila'ihi alaiha sai ya zo yana karanta suna yana tsinkaye a cikin ta wa dawamil bahsi da dawamin bincike wata taftishi da lalibe alaiha kan suna to ta haka zai gane cewa ashe abubuwan da ina da ba su ne daidai ba wala ra sabi bid'atin kadhalika abada yace kuma gaskiya yayi wahala mu ga abocin bid'a a haka ashe yau gashi ya bari kuma ya zo ya ce abin da ba daidai ba ne ya dawo kan hanya sannan ya karyata kansa ko kuma akalla da ya ce kuskure ne abin da aka tafi a kai saboda dalili kaza da kaza yanzu ga abin da yake daidai ya ce gaskiya kaɗan ne muke samu wanda suke yin haka bayan suna bi za ta haƙul bida'a ita ita ce suna kanta tana shafe bida'a wala ta kuma ba ta tsayawa da ita wai za ƙala a shamsu hafi abdi idan ranar ta ta tsaya a zuciyar ba ita sunna wada'at min qalbihi dababi kulli bid'ati sai ta yanke duk wani wato ainihin tsatsa ta duk wata bid'a a zuciyarsa wa zalat zulmata kulli dalalatin sai ta kauda duk duk wani bata is la sultana lil zulmati ma sultana shams babu dalili ga duhu tare da samun shugabancin rana in rana ta bayyana shugabancinta ai duhu kuma ya yayi ba shi da gurin zama wala yara al'abdu farqa bayna sunnati wal bid'a bawa ba zai ga bambancin sunna da bid'a ba wa yu'inuhu 'ala al-khuruj min zulmatiha kuma ya taimaka masa a bisa fita daga duhunta ila nuri sunna zuwa hasken sunna illa bil muta illa al mutaba sai biyayya ga manzon Allah ita ce za ta fitar da shi daga duhun bid'a zuwa hasken سنة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله الهجرة أزوج يسر كون لوكتي إزواج الله الاستعانة لنمن تمكو الإخلاص لصدق كي إبادة وصدق اللجوء إلى الله لقسك بكوا إزواج الله والهجرة إلى رسوله لقورا إزواج من الله بالحرص ta hanyar yin kwaɗayi alal wasuli ila aqwali bisa saduwa zuwa maganganunsa wa amali da ayyukansa وهدي لشريعة سوى سنتي لسنة ومن كان هجرته إلى الله ورسوله من هجرة ستزم إزواء الله نيدا من زنسة فهجرته إلى الله ورسوله ساكمكم هجرة سيتبت إزواء الله دا من زن الله ومن هاجر إلى غير ذلك وأن هجرة إزواء من ونه فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة wannan shine rawansa a duniya da lahira tunda zuwa wani Allah ya yi hijira da wani manzo Allah to abin da ya hijira zuwa ganin shi ne ramansa kamar da inda hadisi ya yi nuni ko kuma kana hijiratu liduniya ba wa imra'atin yankiha fa hijiratu ila ma hajara ilai wanda ya yi hijira saboda wata duniya da yake son zai samu wani kuɗi wata kwangila wani neman kusanci zuwa wani ko don wata mace da zai aura to wannan ladan hijirarsa zuwa abin da ya hijira zuwa gare shi in ya samu wannan shi ne ladan hijirarsa amma babu shi da lada kuma a gurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-musta'an insha Allah muke neman taimako da tsaye da mu akan abin da yake shine na sunna da nisantar da mu akan abin da yake shine na ainihin bid'a mashahidul ma'asiya abubuwan gani na aikin sa wahiya mashhadul hayawaniya abubuwan gani din nan ga sunan suna da yawa akwai abin gani na dabbanci wa qada'u shahawa da biyan bukata amma shadul jabri da kuma ainihin abin halarta na jabri tilas wa mashhadul qadari da abin halarta na kaddara wa mashhadul hikima da abin halarta na hikima wa mashhadul tawfiq da abin halarta na gamdagatar wal khizlan da tabewa wa mashhadul tauhid da abin halarta na tauhidi wa mashhadul asma'i was sifat da abin halarta na sunaye da sifofi a mashadar iman da abin halarta na imani da ta'addudi shawahidi da yawan kuma shaidun nasa a mashadar rahama akwai abin halarta na rahama a mashadar ajiz da abin halarta na gajiyawa wa da'afi da rauni a mashadar dhilli wal da abin halarta na buka da bukata a mashadar mahabbati wal ubudiyya da abin halarta na bauta da kuma so to waɗannan su ne za a kowanne ɗaya bayan ɗaya a mana bayani a kansu ta ce fasalasatul uwal na uku ɗin na farko guda uku mashadul hayawaniya da mashadul shawa da mashadul jabr waɗannan lil munharifin ga wanda suka bar hanya wal bawaqi ragowa kuma li'alil istiqama ga ma'abota istiqama ne wanda suka tsaya akan hanya miƙaƙƙiya to su ne suke da waɗancan raguwar da za a faɗa وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأن الفصل هنا ما في جرما فصلا وأن للتافه وأنفوها لكل عالم ما في أنفان انت كون وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر تثنى عليه الخناصر ويا شن شنتا أريكي واتو أبنا مكاما أكن سوسي ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه وإن أول لا جامع ba lallai ka dace da su a wani littafi in ba wannan littafin ba ji malam ita illa ma zakarna fi kitabi fi kitabina al-musamma sifrul hijratain fi dariqus sa'adatain littafin da shi ma nasa ne wanda ya kira shi sifrul hijratain wai littafin ƙaura biyu zuwa dariqus sa'adatain hanyar arziki biyu ta duniya da ta lahira waɗannan a mashahid abin kallo to shine zai ɗau kowane abin kallo guda ɗaya ya mana bayaninsa duk da cewa ba kallo zami ba ji zami amma jin da zai zama kamar kallo muke saboda yadda zai sufaita mana kowane ɗaya daga cikin waɗannan mashahid da guda uku na farko wanda suke ba na kirki ba da ragowar wajen guda goma waɗanda suke na kirki duk zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya mana bayani a kansu Allah subhanahu wataala ya ganar da mu kuma ya bamu dacewa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin آمين بارك الله